الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيوة uwa za mu ɗanyi raddi kaɗan ga shak kabiru gombe a bisa takalanmu da ya yi kuma mutane mana adalci mu ba za mu shiga gonar wani ba amma idan ka shiga gonarmu yawa saboda haka duk rashin kunya mutum yanzu lokaci yayi da kowa ya nusu lakum dinukum waliyar dini kuma ni ban taba wato kula kabiru gombe ba dalili ni ina ganin shi wani shashasha ne kawai wani dan iska kawai wani dan tasha ban dauke shi a malami ba to amma tunda abubuwan sun yi yawa to bari mu dan taba shi mu ga ga abubuwan da ya faɗa

ga Muhammad. daga fatihu wanda ya bude limamin kulika aka rufe annabi muhammadu ne ya bude abin da aka rufe ko muhammadu bakari ne ya bude abin da aka rufe kenan wani muhammadu aka yi wa salati annabi muhammadu ko muhammadu bakari eh a'a ai gwanas barin sai da yanzu don Allah a ba haukan ba ma wato ni ban taba gani dan tasha dan iska irin wannan ba wato mutum ne Allah ya ya jarrabe shi na farko dai ba shi da kunya tukunna alhaya'u minal iman mai kunya ba zai dinga irin wannan abu ba sannan kabiru gombe Allah ya jarrabe shi na zunzurutun makaryaci fasiki fajiri wanda duk wannan karatun da yake yi bai gane cewa kari ya fi haramun ne ba ba, sannan ka yi kage yanzu don girman Allah a gaban Ubangiji idan ka je ka saya ka ce salatul fati na ba annabi muke yi wa ba mu mutane miliyan dubu nawa ka yi wa kage za ka je kai beli naka a gaban Ubangiji mu a Nijeriya kaɗai ba mun kai mutum miliyan sittin zuwa saba'in ba kace salatul fati nan ba annabi muke yi wa ba kace muhammadul bakari muke yi wa yanzu wannan ta yaya zaka zaka karbi kanka a gaban ubangiji kai mana sharri kai mana kage ba mu mutu ba muna raye dala malan salatul fati wa kake yi wa dala wa kuke yi wa ku maimaita salatul fati wa kuke yi wa ya tabbata shege makaryaci to mu dawo karatu wannan duk mai sauki ne ya yanke sayidina ai yayi abin da ya wuce wannan yanzu mu faro daga karatu wai shin mukaddara ma a ce muhammadul bakari mala'ika ya gani shin wai ganin mala'ika shikenan shi ne zai sa ka zama annabi <laughs> a'a ku bar karatu mana ai sha sa yau na ciccibo dan iska sai na yi mar gore na faffasa bakinsa wallahi da hadisai ka gane ko da ayoyi su da kai ne wato lokacin lokacin irin wannan iskancin ya wuce fa tun da Allah ya bayyana mu a zamanin nan duk wani dan iska sai mun yi sa a ilmance in da kai dan iska wa ya maka ganin a mala'ika ko a kawo maka sako shi shine annabci mu zo suratul bakara mu fara take wuyan ɗan iska me ma'anar suratul bakara ba sunan shadu kenan ba to shi ita wannan saniyar ita wannan saniyar me yake santa wani mutum ne ya zo rasuwa da ya zo rasuwa sai ya bar yana da saniya sai ya bar wasiya akan cewa matarsa wannan yaro nawa idan ya girma to da Allah a bashi yaro ne kuma barran mai biyayya ga iyayensa yadda malaman tafsiri suka kawo an fahimci karatu sai ana nan ana nan yaro ya girma bayan yaro ya girma sai uwar ta ce to babanka ya bar maka wasiya kana da sa saniya guda ɗaya saboda haka ka je ka kama kayanka a guri kaza sai ya je ya ɗauko saniyan a gurguje nake ba da labari to yanzu shi wannan yaron fa ba annabi ba ne a banu isra'ila yake da ya je ma shi da saniyan sai da suka yi hira yanzu wannan a ce shan muhammadu bakari ne a ce ya yi hira da saniya kaga ɗan iska na sai ya ci mutuncinsa kuma shi wannan fa a banu isra'ila yake muhammadu bakar kuma ɗaya daga cikin al'umman annabi muhammadu ne yana zuwa ce shanu ya ce masa yaro eh ka hau baya na mana ya ce a'a uwa ta bata ni da in na zo in hau bayan ki ba cewa kawai yi in kama ki mutu taho ya ce da kin hau da ka hau amma tun da kai wa iyayenka jatumarka biyayya ni ma na yi maka biyayya aka ta kaga yanzu da yanzu dabba da mutum ne suke hira shi kuma yaron nan ba annabi ba ne ka bai zancen suna nan suna nan da ya ka kawo sai ya ce zai kai ya sayar uwar ta ce masa to in ka je ka sayar ta shi dinari guda uku da ya zo sai wani mutum ya zo sai ya ce shi ya siya dinari shida amma ba tare da shawara kowa ba zai baka zan baka kudi in kama in tafi sai yaro ya ce a'a ni jatuma na ta gaya min sai da shawaranta za a sayar saboda ka zai koma ya shawarce ta yana zuwa yana gaya mata ai abun nema ya samu ka je ka karba yana dawowa ya ce malam eh ka kawo kudi ya ni na siya dirhami sha biyu zinari sha biyu amma ba tare da shawarar kowa ba da kudinka in kai ce a'a Tunda ya koma sha biyu dole sai na je na shawarci jatuma yaro yana komawa uwar ta ce kai wannan ba mutum ba ne wannan yana gani mala'ika ne ka je ka ce masa shin mene abun yi me shawararsa mu sayar da san ne ko kar musayar sayar yaro ya dawo wajen mutumin mutumin nan mala'ika ne yanzu yaro nan saboda ya ga mala'ika ya zama annabi kenan <laughs> kai jaki dawo an samu sabon jaki kabar zan jago kenan ya dawo ya ce to malam e kai ni ashe tun da zo ina maka kallon mutum ba mutum bane ja to man tace kai na mala'ika ne saboda haka me shawara yace shawara ku je ku ajiye sadin ku banu isra'ila akwai wanda za a zo a yi kisan kai duk duniya za a zo ana neman irin shanu babu duk duniya za a zo a saya akan wannan shanun naka saboda haka idan lokacin ya zo kudin saniyar shine a fede fadar fatar sadin a cika da zinari ita ce kudin wannan sa'adar shine Allah yake cewa wa iz qala musa li qaumihi ya kaumi inna ya murukumu an tazbahu bakara qalu atattakizuna huzua a a'udhu billahi an akuna min jahili jahilin qalu qulu lana rabbaka yubayyin lana inna hu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la fadidun wala bikur awanun na zalika sai annabi musa ya musu fafu aluma to dallan kuje maza ku ku nemi kawai samin da babba ba kana saka saka a kasuwan gurore ku yanka a wuce wajen fafu alu maza da za su sananta wa kansu suka sake dawa suka ce ma launu ha mai launin ta sai annabi Allah ya ce musu faki un launu ha tasurrun nazirina yolo ce shar kada a haka a haka sai da ya zo ya zama wannan sadin nan duk duniya babu sai sai na wannan yaro kuma sai da aka zo aka yi hakan yanzu wannan yaron da wa gana da mala'ika yaro ya zama mala'ika kuma ba sako ya zo da shi ba daga wajen wa ai ubangiji ne ya aiko shi to mu dawo shin sahabbai ba su ga mala'ika ba me dalilin ku duk kun ce sun gani sai kun kawo dalili Eh? a hadisi dai yawwa hadisi an yana nan a cikin arba'unan hadis kai karen gombe ko koma makaranta bai karanta arba'una ba ko ba haka ba izu kwalana alaina shadidul bayadi shadidul shadidul sawadu sha'ari ka gane ko me farin kaya farin sol gashi makikirin kawai ya bullo mana kuma ba mu ga alamar matafi a tare da shi ba ya zo ya zauna tare da waye a gaban manzan Allah ya hada sa da wa waza ya ala fa hazaihi فقال يا يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره عن الإسلام فقال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان فأخبره عن ال... قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه tun daga nan suka gane cewa fa wannan akwai wani abu a nan ya ce to yaushe za a yi tashin alkewama manzo Allah ya ce sato watakila mai tambaya ma yafi mai bada amsa fa abinni an alamatiha ak ya bada labari da aka gama da ya tashi ya tafi sai me manzo Allah ya ce atadri man sa'il kala wallahu wa rasuluhu a'lamu ko ba haka kai ba sai manzo Allah me ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum la ila ya zo ne dan ya sanar da ku kaga yanzu sai na umaru ma annabi ne kenan kuma suna dewa a wajen duk wanda yana wajen shi ma annabi ne saboda sun ga jibrilu jibrilu kuma shi yake kawo da wahayi ga annabi muhammadu in ka haura akan dakikancin wayan nan yan iska malam ba ku su je sun yi karatu da tushe ba shi yasa suke hayaniya kai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ba mala'ikan yanzu sahabai ba kowa ma zai iya ya hau makamin da zai iya ya ga mala'ika ta ce ya rasulullahi fa in muna gabanka sai mu ji kamar muna samun taraki muna samun kusanci da Allah sai mu manta da komai kawai Allah ne a gabanmu amma idan muka koma cikin iyalanmu muka ga ga mata da ayaye suka ce ba shinkafa suka ce yaya ba masara sai kuma sai mu dawo kuma hijabi sai ya dawo kuma mu koma mutanen duniya sai manzo Allah ya ce musu inda za su za ku kasance kamar yadda kuke a gurina a cikin gidajenku ya ce za ku dinga musafa da mala'iku akan hanya inda zuciyarsu yadda yake a gaban manzan Allah in sun koma gidansu ma in za su kasance haka to za su dinga musafaha da mala'iku akan hanya in ji Muhammadu Rasulullah kuma a cikin don akwai wanda ko sun koma gidansu zuciyarsu yana nan kamar suna gaban manzan Allah da su ba haka ba ne? to ashe wannan masayi ne wanda yake bayan Allah za zaki iya sa'ausu malam ba wai gani mala'ika ba ba a cikin a'imma fa akwai wanda ya ce ya ga Allah ba a cikin a'imma ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya sha ganin Allah an fahimci zancen to wannan gani mala'ika kenan ko to wa ya gaya maka kuma har yanzu in an yi maka wahayi shi ma ka zama annabi malam yau za mu ba rota ba ai da in sharadin kawai in an yi maka wahayi kai annabi ne to da akwai annabi kudan zuma <laughs> da akwai annabi ya mace <laughs> kuma fahimci karatu wa auhe rabbuka ilan nahali an ittakhiz min al-jibali buyutan Wamina mina shajari wa ya arshu sun kuli min kulli samaratin fasuluki subula rabbiki zulula ya harjun min buɗunihi sharabun mukhtalifan nalwano fihi shifa'un linnasi yanzu ba ba mala'ika bane fa anan ubangijin ne yayi masa wahayi wa auhe rabbuka ila nahli ba ma mala'iku yanzu shi wannan dariyar ne da Allah saboda su ba su fahimci me wahayi ba tukuna wahayi kashi biyu ne akwai wahayi a turo maka mala'ika akwai wahayi kuma ana ce masa ilhama Allah ne zai jefa maka shi a cikin zuciyarka kuma daga wajensa shine Allah ke cewa wa auhe rabbuka ila nahli mun yi wafa kudan zuma wahayi to kaga jaki in wai sharaɗin cewa an yi maka wa'ayi shine annabci to yanzu muna da annabi kudan zuma to wa zai mulka <laughs> mutane koko kaga ya kamata dole mutane zai mulka tunda ana yi masa wahayi an gama wannan saboda su ba su san maratib na ilimin ba shi yasa yanzu fa a hadisin da muka karanta nan fa da jibrilu da ya zo fa abu guda uku ya tambayi manzan Allah kuma kowanne zaman kansa yake yi al-islam al-iman al-ihsan to tunda ba ku san imanin ma ba ku san ta ba balle ihsan din ku bar mu mana mu da muka dundum a cikin ta mu muku bayani amma Ibn taymiya bai hada su ba su daina shishigi akan harkar sufaye su daina shiga maganganun sufaye ya wuce karfinsu ya wuce tunaninsu su ya ja musu kuni amma da yake shegu ne ba sa ji ni kan ku dawo mana ka dauki kabiru gambe a sa shi, a sikeli ka kalle shi in ka gama kallonsa ka sake dawo a farji ilbasara karrataini ka sake masa duba sannan ka ɗauko ayan nan ta alkur'ani wanda ta yi tonon siriri hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim utulin ba da zalika zanim ka ɗauki wannan ayan ka yi mata kallo ita ma ka sake dawowa farji ilbasara karrataini ka sake dubanta sannan haɗa su 1 plus 1 dalla me zai baka wallahi sai ya baka tu goro da goro kabo da kabo kabiru gombe duk wannan sukofin da Allah ya la'anci wancan da shi kabiru gombe yana da shi hammazi masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim yanzu fa ka duba kagen da yayi mana yace ba annabi muke yi wa salatul fati ba to ubanka muke yi wa ai wara a tambaye shi yanzu dai na tambaye ku kaf kuka ce annabi kuke yi wa to yanzu muka je lahira shaidansa na ta zur Allah ya zai karba ko shaidan mu da muke Allah zai karba kuma Allah nan bai san shi muke annabi muke yi wa ba eh a ko a jahilai ba sun riga sun gane waye kabiru gombe ba? malam kabiru gombe yaushe bai yi irin wannan karatun ba sai da ya sallake gana ya karatun ba bai san ba za a gani ba kamar zan can utulim dalaba shi da katon tumbi <laughs> ba da zalika dan halal akwai sufofin da manzan Allah ya ce dan halal akwai abubuwan da ba zai yi ba kamar zan can ko kuma in na gaya muku dan zina ko da fa mutum yana da uban zahiri ba na yi muku karatun Dr. Jaki da mai gemu a mugogoro ba ai wannan ba ku da duhun kai yanzu aka ce mutum yana dan shege ne ko da yana uba ko da akwai uban zahiri suleiman ba an karantar da ku ba shegun ƙur'ani dukka kusan mafi yawa ba suna da uba ba yanzu wannan da muka yi karantar ba yana da takamai da uba ba aka yi tonon silili Dan halal akwai abubuwan da ba zai aikata ba mumini kuma ba zai yi karya ba an fahimci karatu mumini ba abinda ya hana mumini da karya to mu dawo fa auha ila ummi musa zahila ilala mun yi wa jatumar annabi musa wahayi in ji waye to kai karen gombe ka za mu ɗauka ko na allah to allah ya ce an yi wa a ka'ida kuma mace ba za ta taba zama annabiya ba amma gashi allah yana cewa mun yi wa jatumar annabi musa wahayi akan cewa yaron nan da ta haifa ta ɗauka ta nemi akwati a kera mata akwati ta sa annabi musa a ciki ta rife. sannan kuma ta je kamar ba ta so ta jefa a kogi ki yadda mu allah mu muka ce ki eh? inna la inna la, la, la, ilaiki wa ja'iluhu minal na. za mu mayar miki kayan ki karki ji sauran komai da Allah in ba Allah ne ya aiko wannan tana da garanti ba a duniya na akwai wanda za ga wannan ta yadda magana nan Dan ki sa akwate ki ribe zafin akwate bai kashe ta ba bai kashe yaron nan ba a ɗauki kuma yaron nan aje a jefa a kogi kogin nan bai jika akwatin nan akwati ya lime ya kashe ɗan da yake ciki ba eh sannan kuma da aka tashi kai akwatin sai aka kai gidan yanka inda ba a son nan aka kai a gidan yanka ba a yanka shi ba a dauko ta aka je aka ɗauko ta annabi Musa jatumarsa tana sa shi nor dama jatumarsa ne kawai wuf sai ta kama dala in ban da Allah wa zai yi wannan ne shayi Ibrahim ya saba wani baiti kan wannan la ilaha illallah لأن الذي رد الكلمة لأمه سيرجئني للمنعم لا أفرح لا li’annalle zira dalkalima li’ummihi ta yarji kuni lilmun hamina wa aburiho. li’annalle zira dalkalima li’ummihi ta yarji kuni lilmun hamina ubarriho balon duk ke yanka shaifu da mai nasan mazan Allah. billahi Kusa kusan da ya ce kyau kai bawan Allah na yana burge ni wallahi inna lillahi wa ya ce li annal ladhi raddal kalima li ummi sani cewa ubangijin nan da ya medo da annabi Musa wajen jatumarsa kasan duk duniya ba mai iya wannan in ba Allah nan ba to wannan ubangijin zai medo ni garin Madina in sake in ziyarci annabi Muhammadu la wato ba ku fahimci karatun nan ba ya je ziyara ne fa wajen madina wannan wai shine sallama akai akai ai sallama sallama ta gagara idan ya fita sai ya sake dace ya rasulullahi ban gaji daga nan ka ba ya fita ya sake dawowa ya ce ya rasulullahi kana fahimtar karatu wato can da yace to ba komai ko na je din ubangijin nan da ya medo da annabi Musa wajen jatumarsa ni ma zai medo ni in zo in ziyarci annabi Muhammadu. <laughs> Shai Ibrahim Yas, ba sa'adatul anam, ni ba taba gani mai nacin son manzan Allah irinsa ba. Billahi ne zai kulos makin yake yi. <laughs> Ka je ka ba sai ka hakura ba, ko ba haka ba, ai ko baka dawo ba ai ka zo ai ya isa aiko? to wai fa bukatarsa tafi zai tafi nan to yaya zai dawo ko ba zai dawo ba kuma duk tafiyan da zai da kuka inda ka san yaro sharaf sharaf sharaf yana kuka haka ake rabuwa da manzon Allah an ce ba tafiyarsa na karshen nan cuccubo shi aka yi aka ɗauka aka fita ya gagara barin wajen Allah son annabi akwai abin da ya kai shi ne to mu dawo muna layin karen gombe to in wannan shi ne annabci to yanzu muna da annabiya mace jatumar annabi Musa Allah ya yi mata wahayi wata rana an sauko da Kur'ani aya tana ta zuba manzan Allah yana faɗa katibi yana rubutu katibi yana rubutu sai can ana halitta ne daga mutum halittarsa daga nuɗufa ya koma jini daga jini ya koma soka da aka gama halittar sai na umaru yana zaune sai ce fatabarakallahu ahsanal khaliki la ilaha illallah da Allah baki wa ya fito maganan nan manzo Allah ya ce wa katibe ce rubuta sashi cikin qur'ani ce ah, ya rasulullah eh ba kai ka faɗa ba ba umaru ne fa ya faɗi wannan din yace eh na sani ka rubuta ya ce layi ina ji baka ji daidai ba fa ya ce menene ya ce sai ni na umaru shi ya ce barakan tabarakallahu a hasanal khaliki nan umaru ne ya farce mi fami sarai fa <laughs> ya ce rubuta shi wallahi sahabin nan sai da ya yi ridda abin mafa yana gani duka kawai to ba dan Allah ya taimake shi ya sake dawowa ba irin da irin su kabiru gombe ne ba za su dawo ba wallahi sun tafi dama munafukai ne wannan shikenan an karya shi shikenan to yanzu aya ne su kutum ya fito a bakin umarul faruku manzan Allah ya ce Kur'ani ne ka rubuta Shi abin da wawaye ba su fahimta ba Allah yakan iya ya sa wa bayinsa abin da ya ga dama ta ilhama su ga mala'ika duk wannan ba bai koru ba ina ne inda aka ce mutum ba zai ga mala'ika ba sai annabi a ina aka faɗa kai wawaye jakuna yaro nan yanzu maka faɗa mai zuwa mala'ika ne wannan yaro annabi ne to saboda haka duk wani abin da kake tunani Allah shi ya fa'alu ma ya sha'u wallahu ala kulli shay'in kadirun ba inda Allah ya ce ya hana wani mutum ordinary ya ga mala'ika ko ba inda Allah ya ce ba zai yi magana da bawansa da ya ga dama ba sai ta hannun annabawa ba inda Allah ya faɗi haka inda haka ne ba za a yi wa kudan zuma wahayi direct ba su ma mala'ikun ba fa Allah yana yi musu wahayi tare ne izu yuhi rabbuka al mala'ikati mana ku dinga daukowa kuna bani izu yuhi rabbuka al mala'ikati annima aku ba haka yi ba a yakin badan Allah yanzu wa yake wa wahayi mala'iku kaga ashe fasin fasin ne abin to saboda haka in aka ce abu baka san tsarin ba ka je wajen malamai ka tambaya ya abin yake to mu dawo ya ce salatul fati ba annabi muke yi ba ko ba aka faɗa ba ya ce muhammadul bakari ake yi wa ya ce allahumma salli eh, wai Tukunan ya ce kafin annabi ya zo wahayi an rufe ko ba a rufe ba duk mutanen gudun suka ce an rufe shine jaki kadai bai san ba a rufe ba duk mutu hatta akwai malamin da naji ya ce an rufe amma shi ya ce ba a rufe ba to ubanka ake saukarwa wahayi bayan tafiyar annabi isa kafin annabi muhammadu wa ake yi wa wahayi amma ya ce ba a rufe ba to ba a ribe ba kai ake yi wa ko babanka ake yi wa sai a tambaye shi ya babu amsa bayan annabi isa ya tafi shekara wajen ɗari shida ko da ‘yan kai ba wahayi shi ne ma ake cewa zamanin fatara ba wani annabi tsakanin annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi a tsakanin nan babu wani wahayi hatta da annabi zai zo sai da aka share aljanu da suke sama masu wanda suna zuwa su je su sato zantuttukan mala'iku su zo suna gaya wa mutane kaza su ma duk daga nan aka kore su saboda annabin karshen zamani zai zo Sha sa kai gani wani lokaci a tauraro fir ya gurto ana ana dukan aljani aka kore su daga nan aka hana su saboda me wahayi zai fara sauka to kafin ya fara sauka ba a ribe ba amma shi jaki ya ce ba a rufe ba kuma an rufe wahayi kafin zuwan annabi muhammadu kuma mutane wajen ma suka ce an rufe sai ya ce a ba a rufe ba annabi ya zo daga nan kansa aka rufe sai muhammadu bakari ya zo ya bude wahayi saboda yana so ya yi sharri ya yi kage don girman allah wai da haka za ka gina addini an Allah nan mai gaskiya ne manzan Allah mai gaskiya ne eh? Allah mai gaskiya yake so addini mu addinin gaskiya ne Kur'ani mu Kur'anin gaskiya ne amma kai malami kuma ka zama tantirin makaryaci kawai dan iska ba ka da bambanci da dan tasha kawai kowane irin karya in ka tazo ka sulalata wani wani kowa a Kano sunanta mazugal haɓa kabiru gombe ai addini a wuce karban a dinga karba a hannun a bakin makaryata saboda haka sai ya ce yanzu a duniya na muhammadu biyu ne da allah in dai an aka ce annabi muhammadu guda ɗaya ne ku ji ba wani abin da jahilci da ya sake nunawa allahumma salli ala muhammad suka ce wai ba su ce ala nabiyina ba na ce ji dan iska Allah ya kama ka sai na ɗauko tafsirin ibnu kasir duk salatul ibrahimiyya din Allahumma salli ala Muhammad ne ba Allahumma salli ala nabiyina bane wai ba mu ce Allahumma salli ala nabiyina ba saboda haka ba annabi Muhammadu muke yi wa ba Allahumma salli ala Muhammad muka ce Muhammadu kuma biyu ne akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wai Muhammadul Bakari wani abin ko haɗuwa ba zai yiwu ba fa shirme da shiriri ta kawai hai Allah ya sina kabiru man kamfan Allah ba sino ba daga baki na bane ba daga wajen Allah ne Allah yana cewa ala la'natullahi alal kazibina Allah ya tene wa makaryaci yanzu don girman Allah wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa na ransa da Allah kabiru gombe karya yayi Allah zai kama ni da wannan rasuwa billahi zalla ba zan yi ka fara ba kariya yi. shi kuma Allah ya ce to Allah ya sine wa makaryaci ala la'natullahi alal kazibina Muhammadu Bakari muke yi wa salati ko annabi Muhammadu muke yi wa bai mana kasafi ba bai mana sharri ba wai duk me wai wai wai wai saboda ya samu wai wai karbuwa fa izala ta samu karbuwa fa wai wannan shine burinsa ba da kariya Allah zai daga maka izala da kariya Allah ya zama mai gaskiya ya turo mana annabi mai gaskiya a turo masa littafin gaskiya Allah ya hada shi da addinin gaskiya kai dan iska kabiru gambe ka zo mai karya kuma Allah ya karbe ka wani irin dakikanci ne wannan wai ba ala ala na suka ce ba wai Allahumma salli ala Muhammad suka ce kuna cewa maganar sayidina ai dama suna ganin girman manzan Allah ne a shi yasa ka nace kar ku damu da wani gababban gababban moro romo to mu dawo da tafsirul qurtubi ai na gaya muku yau sai na raga raga da dan iska billahi la ilaha illa huwa a dawo suratul ahzab Allah yana cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa ta taslima a karkashin wannan ayan Wakala imam Muhammad haddathana Muhammad ibn Haddasa na shu'batu anil hakim Kala samitu ibnu abi laila qala arabna kaifa salamu alaika fa kaifa salatu sai kika ce ya rasulullahi mun san yadda zamu yi maka sallama tun daga ka dawo daga isra'i Allah ya gaya mana assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatu saboda kan mun san yadda zamu yi maka sallama yaya zamu yi maka salati Faƙala, sai manzala ce kulu allahumma salli ala muhammad bai ce ba ce ala na ba karan gombe ga hadisi annabi bai ce wa ala na sai ka fadi wa ala na tuku zai wata hadisi bai fada ba abinda manzo Allah ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa za hadisu kad ahrajahu jama'atun fi kutubihim min turukil mu'tada an fito da wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban jama'a dewa ka gane ko an hakum wa huwa ibnu uyaina zadal bukhari imam bukhari sai ya kara wa abdullahi ibn isa kilahuma an abdurrahman ibn abi laila fa zakarahum sai ya ambaci wannan hadisin sannan kuma Allah ya sake cewa kala lamma nazalat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal zina amanu sallu alaihi wa sallam qala qulna ya rasulullahi daga ibnu laila ne kenan wannan wannan duka hadisi da ya saka kawo sai mu dawo hadisin da imam buhari ya rubaito hadisul ahar kalal buhari haddasana abdullahi ibn yusuf haddasana laisu an ibn hadi an abdullahi ibn hibab an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kulna ya rasulullah haza salamun alayka fa kayfa nusalli alayka mun san yadda zamu yi maka sallama ya zamu yi maka salati sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima fi majalisin sa'adu bin ubadata muna majalisin sa'adu dan ubada muna zaune muna kira a majalisinsa sai annabi da kansa sai ya zo mana abu yanzu karatun da ya zo mana faƙala lahu bashir bin sa'ad bashir dan sa'ad ya ce amarana Allahu an nusalli alaika ya rasulullahi fa kaifa nusalli alaika Allah ya umurce mu mu yi maka salati ta yaya za mu yi maka salati Fa fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yi shiru hatta tamannaina su babanka zai ce wa kansa baba ne <laughs> kai wato raina manzo Allah suka yi ba wai tunda ba sayyidina ba za su faɗi sayyidina ba to tunda babu baba a sunan babanka ko lokacin da babansa ya haife shi an ce masa shi baba ne ba baba a cikin sunan babanka saboda ya haife ka ne ya zama baba ko ba haka bane to annabi shugabanmu ne tunda Allah ya zabo shi ya aiko shi gare mu ba sai Allah ya ce mana mu ce masa shugaba ba ko baka fahimta ba to saboda haka sai muka yi buri ina ma a ce da Bashiru bai tambayi annabi wannan tambayan ba sai can sai ya dogo kai sun makalar rasulun sallasallam kulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid wassalamu kama kad alimtum kaji kan zancen ko yace ku ce allahumma salli ala muhammad ina la'anan ne Sinan ne? to gashi Allah annabi abinda ya koya mana Allahumma salli ala Muhammad Allah ya koya mana kai kuma kace mu salatul fatihi mu ba mu ce wa ala nabina ba jaki na ka ni kam dama bauchi daga gombe aka cire shi ko <laughs> Allah ya zake jefa wa gombe jaki <laughs> jakin gombe dama kasa ɗaya suke ko ba haka ba wada kani to yanzu waye ne babba a cikinsu idrisu ne babba a idrisu ya shanye shi wallahi Allah ya dame <laughs> eh wancan <laughs> to wani kabirun gombe kanin ya fita kuma jaki a gombe kuma wan idrisu abdul aziz ya bayyana ka bayyana zan ce ko to yanzu ba a ce wa ala na ba mun san inda zan bindige shi kuma ai bilal ya raga-raga an zo wajen to kabiru gombe saurara salatul fati ba salatin Muhammadu bakari ba ne salati ne daga saidina ali in ji malaminka ibnu kasir ibnu kasir kuma almajirin ibnu taimiyya ne kuma a ina ya kawo a tafsirin alkur'ani ya kawo ta da koro dan iska ai malam shi yasa na ban taba shafar kansa ba yau sai na raga raga da shi nu ba su san mun bayyana ba yanzu <laughs> la ila ai maganan karya a addini yanzu ya kare kawai ka zo ka yi tallan gaskiya annabin gaskiya addinin gaskiya kur'anin gaskiya allan gaskiya sai ka huta amma wai irin kare rayu da kuka yi a da wai a yanzu ma wai da shi za ku ci kasuwa a a malam wai har ka zo ka ce salatul fati ba annabi muke yi wa ba kaburat kalimatan takhruj min afwahi in ya kuluna illa kaziba Allah ya ce kaburat kalimatan ta min afwahihim ya girmama irin kalmomin da yake fito daga bakin su in na illa kaziba abinda suke fada illa karya malami tantiri dandandan da kai ka saya a gaban jama'a ka dinga sharara karya don kawai a yi maka dariya shi ma akwai hadisi akan wannan din wanda zai zo ya dinga yi wa mutane zance don ya sa su dariya ya yi takariya Allah ya sine masa manza Allah ce wailun lahu wailun lahu korin azaba ya tabbata a gare shi korin azaba ya tabbata a gare shi inji Annabi muhammadu. ana fahimtar karatu to mu dawo ya koro sanadin masu yawa sai mu yanke shi na salamatul kandi anna aliyan radiyallahu anhu kana yu'allimun nasa haza du'a sayyidina ali yana ko ba shi yake yi ba ba yana koyawa mutane wannan salatin wannan addu'an yana koya musu karan gombe kai <laughs> shi yasa ka gane ko har abadan izalan jos da kaduna ba su hadu ba ba za su hadu ba saboda tantirin yan iska ne jahilai suka taru a kaduna wayannan na jos sun fi su ilimi yanzu wannan maganar nan yan izalan jos ba za su faɗe ta ba wala ba su faɗa ba suna da ilimi wayancan amma wayannan bangaren tantiran jahilai yan iska ne kawai suka hannu a gudu saboda dama ka kasuwa ce abu kuma a dama fa a haka ba akwai wani lokacin da na ji kase don wani malami ba wai salatul fati ana yi wa wata fati ce wai a jihar maiduguri eh gero ba ya faɗa ko wai wai wai ka ji ba dan kila wai yanzu wannan malam mutum da girman ka dan dan dan da kai ka zauna a gaban jama'a wai wata mata ce sunanta Fati a jihar Kaduna a ko a Maiduguri ne wai tana sai da kosai wai addini a karya wai zaka daura mutane wai dan ka bata mutane wanda Allah yana cewa wala yajrimannakum shan'an qaumin ala Allah ta'jilu ijilu huwa aqrabu litaqwa wannan shine addini ba ko da abokin gaban ka ne kai kai masa sharri ka faɗi gaskiya kai adalci a kansa yanzu dun bubata lokaci wai mu ce salatin da muke a duniya nan wai wani Muhammadu Bakari muke wa ba annabi Muhammadu ba wa me za ka samu a cikin wannan sharrin ya za ka yi da wayannan miliyoyin mutane a gaban ubangiji bilal yanzu in kun yafe ni ba zan yafe ba wallahi sai ya shiga jahannamu wallahi ni nawa ba zan dan ni na san ba muhammadu bakari ne ke yi wa ba wallahi tallahi ba zan yafe masa ba sharrin da yayi mini cewa salatul fatihi Muhammadu Bakari muke wa ba annabi ba wallahi in duk tijanawan duniya sun yafe ni wallahi ba zan yafe nawa ba sai kuma ko wallahi tallaki. wallahi sai ya shiga jahannamu da wanda hakkin namu wallahi sai ya shiga jahannamu kabiru gombe ka sani sarai to ga salatin yadda take manzo Allah ya ce a sai na Ali ya ce abin nan salamatu kandi ya ce sayyidina Ali da kansa yake koyawa mutane wani addu'a Allahumma dahiyal maduhuwati wa bari al masmukati wa jabbaral kulubi ala fitratiha shaqi'an wa sa'idan ij'al shara'ifa salawatika wa nawami barakatika wa rafata tahannuka ala muhammadin abdika wa rasulika an zo wajen ku saurara ku ji ana fahimta karatun salatul fati a ya wuce maganan muhammadu bakari daga saidina ali kuma kabo da kabo ku ji shi ana fahimta ko ala muhammadin abdika wa rasulika alfatihi lima ugulika <laughs> kuma wai alfatihi lima ugulika walhatimi lima sabaka la ilaha illallah wal muallinu hakki bil hakki haka salatul fatiha yake ba eh da Allah bari kun in haska masa ba ya ce a dinga haska rigansa ba <laughs> ya ce kai me kamar ce hasko to yi kuma bari in haska maka jama'a ku haska min ma ya gani salatul fajr malamin sa ne masiyaci ya gani eh shi ya ce masiyata su gani to masiyaci ya gani a haska ya gani gashi nan eh ورابة تهنك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق والمؤلن حق بالحق yawwa ɗan uwa ɗan gari haskawa ɗan iska ya gani eh gashi nan ala muhammadin abdika wa rasulika alfatihi lima ugulika wal khatimi lima sabaka wal mu'lin haqqi bil haqqi <laughs> me ya rage salatul fati yanzu to me salatul fati allahumma salli ala saidina muhammad alfatihi lima ugulika wal hatimi lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi ba shi ba ne me a kalma guda ɗaya yake a gaba Shi ne walhadi ila siratikal mustaqim wannan kuma Kur'ani ya tabbatar wala alihi hakka kadrihi wa miqdaril azim salati ne na waye na sayidina ali Adama mana shi ya kawo salatul fati shi yasa ba sa son sayidina ali <laughs> wala gaskiyar ne kamar zan ce ko kwanan nan fa wani dan iska a Sokoto wani yaro ina girmama shi saboda ina jin daɗin karatun sa wani malam ba wa abiya fa kawai ka rabu da shi duk yadda yake burge ka dan iska ne wallahi tallahi yake wake cewa wai bai yadda da hadisin da manzo Allah ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babi ba wai inda inda aliyu shine babun kofa to duk sabon manzon Allah to me suka zo yi kenan su ba su da kaji ba yadda ya juya magana kowa ba yana da title da manzon Allah ya bashi ba shi kuma taitun da manzon Allah ya bashi Shi ne. babul madinatul ilimi. ya ce bai yadda ba wani sinan ne yana nan a sofoto kamar zance ce ko to yanzu wannan malamin ka ne ibnu kasir ya kawo gashi nan alfatihi lima ugulika wal hatimi lima sabaka mu'linul haqqi bil haqqi wa inda yake duk ma inda yake da sabani alfati ma ugulika ne ai bai kara taku ga ɗaya ba ai anan ya saya to karen me bari kara maka guda daya albani kun san albani yawwa ba wannan jegun ba na zaria original na albaniya din kamar da ko ya kawo a cikin siffatu salatu alan nabi ya ce a dinga karanta salatul fatima a cikin sallah a hiya, dadi na akwai dadi zama labari wallahi azimu albani a cikin siffatu salatu nabi wannan salatin ya kawo shi daga saidi na ali ne za a iya karanta shi a tahiya to yanzu dala dara ta ci gida ba me ya jawo masa wannan ba jahilci ba kare ni kam kare da jaki ya fi ne da Allah a dinga zuwa makaranta mana samu kafin a fito gaban jama'a a fadi magana yanzu to mu dawo yayi mana karya wai alfatihi shi ya ɗauka ma alfatihi na wai rufe alfatihi ba ma'anansa ba ba za ta irgu ba fa alfatihi lima ugulika wahayin a rufe yake manzan Allah ne sai da ya zo aka bude ta wannan kuma jahilcinsa ne jahilcinka ne ya sa baka gane ba alfatihi lima ugrika duniyan gaba daya ta cika da duhun kafirci manzan Allah ne ya zo ya bude ta duniyan gaba daya ta cika da duhun zalunci manzan Allah ne ya zo ya bude ta ta cika da duhun shirka manzan Allah ne ya bude ta shine shebura mai na cewa بدا وبكاو الأرض ظلم وظلمة وأشركت الأرض بطلعة أحمد duniyan gaba daya ta cika da duhun zalunci da duhun kafirci manzon Allah ne ya zo ya bude ta to bari in ga masa babban abin da zai buɗe kuma a ranar karan gombe zaka gane kuskurenka manzala yana cewa atili ati babul jannati yawmal qiyamati zan zo kofar aljanna a ranan kiyama ka fahimci alfatihu daga yau dan iska ati babul jannati yawmal qiyamati zan zo kofar aljanna a ranan kiyama sai in ce kom kom kom kom muhammadu rasulullahi hazinul babu ya ce man anta waye kai in ce masa ana muhammadu rasulullahi <laughs> bilal yanzu muna nan abu a rana to ku ji alfatihi zai fito yanzu sai shi mala'ika mai jiran kofar aljanna ya ce bika umirtu ya rasulullahi wallahi saboda kai aka umurce ni in zauna a kofar nan tun da aka yi alfatihu lima ugulika ko ba a rufe take ko ba take ba kai kabiru dan iska saurara ko ban a take ko a bude take a take daga nan ne alfatihu zai kama ya bude kofar aljanna ya shiga daga nan su sabai su kika mu ma sai mun riga mu biya wannan hadisi manzon Allah ya faɗa alfatihu lima ugulika shine hazinul babu yake cewa bika umirtu ya rasulullahi saboda kai Allah ya umurce ni in zauna a kofar aljanna Allah abce haka ji kulli ahadin kar in bude wa kowa in ba kai ya zo ka zo ba kowa ya shi wala um, sayidina Ibrahim ko annabi Musa kowa ya idan ya zo ba za bude masa kofar aljanna ba sai annabi Muhammadu to yau ka zo ya rasulullahi eh yau na zo to aiki na ya kare sai alfatihu lima ugulika sai yayi yi aikinsa sai ya bude kofan aljanna a rufe ya bude ya shiga kai kana yi wa alfatihu lokaci ya yi to amma minti nawa muka yi alfatihu lima ugulika ai karatun yanzu na fara ma ai nasu ne in da greda na zo ba in markaɗa ɗan iska daga rana ba za su zai sake kabiru amfani ba daga nigeria nan eh hudu la'ila ba zai yi ba karatu ai to mu je a gurguje ka gane ko to wannan shine alfati kuma da yake ɗan iska ya gane gaban akwai hatsari <laughs> wallahi tallahi anan ya saya bai wuce gaba ba na saurara na sa kunne ko zai tunkari wal hatimi lima sabaka an banza wallahi shiru yayi a gudu da ya taba mana wallahi da garin nan za su samu sa kaulasar yanzu ma wannan nan kaulasar ne da yayi inkari masayin annabi Muhammadu amma wal hatimi lima sabaka Allah ya ce walakin rasulullahi wa hataman nabi'ina shine wal hatimi lima sabaka malam kuma bari mu yi muku ai na wayar muku da kai a wannan makarantar salatin annabi na duk duniya da yake shi jaki kare karan jaki ka gane ko bai fahimci karatun inda yake ba Allahumma salli ala Muhammadin nan shine salatin duk duniya Al-Fatihi lima ugulika ba salati bane wal hatimi lima sabaka ba salati bane nasirul haqqi bil haqqi ba salati bane eh wal hadi ila siratil mustaqima ba salati bane ai na wayar muku da kai a rajin da muka yi wa Kano aiko ba ba haka ba Allahumma salli ala Muhammad to salatin duk duniya anan ya kare kama sallaita ala Ibrahim ba salati bane wala ali Ibrahim ba salati bane kun fahimci zancen Allahumma salli ji ko ya ubangiji kayi salati ala Muhammadin a bisa mu annabi Muhammad to salati ya kare alfatihi lima ugulika kirari ne da jinjina na matsayin annabi Muhammad yabo ne ga manzon Allah wal hatimi lima sabaka yabo da jinjina ne ga annabi Muhammadu nasirul haqqi bil haqqi yabo da jinjina ne ga annabi Muhammadu wal hadi ila siratikal mustaqimi yabo da jinjina ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Ibrahima wannan labari ne ake fada Allah yayi salatin kamar yadda yayi wa annabi Ibrahim wannan salati ne ba salati Ka yi salati kamar yadda yi wa annabi Ibrahim kamar yawa wa iyalan annabi ba salati ake yi ba salatin aina aka baro ta Allahumma salli ala Muhammad anan aka bar salati in aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada hurufil Qur'ani wa kalimat ana so salatin ne ya yawaita in aka ce Allahumma salli sayyidina Muhammadin adada jari yawan itacen duniya ana so salatin ne ta yi yawa in aka ce Allah bas salli sayyidina Muhammadin salatan tunajjina min jamil awali wal afati wannan kuma duk addu'a ne in aka ce Allah bas salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman allazi tanhalu bihi uqadu wa tabarruju bihi al-qurabu ila akhiriha duk wannan addu'a ne salati ya kare a Allahumma salli ala Muhammad lokaci yi ƙaryan gombe to da na so in taka shi akwai dashin kunyan da yake jin annabi ya fada iza lam tastahi fasna ma cita shi ma dama ina so shi ma in kawo shi sannan kuma mumini ba zai yi karya ba karar da ya shi na shi ma na jero hajisai manzala na cewa wa alaikum bisidik na hore ku da gaskiya fa inna sidiki yahdu ila albirri fa innal birri yahdu ila aljanna wa alaykum bil kazib na hane ku da kariya fa innal kaziba yahdi ila alfujur yana shirya zuwa fasikanci da fajirci ita kuma fajirci yana shiryar da mutum zuwa ga wuta manzo Allah ya ce mutum bai gushe ba yana karya yana karya hatta yuktabu inda Allahi kazzaban lokacin da aka rubuta ka a makaryaci a wajen Allah to 'ya'yanka sai sun tabbatar kai makaryaci ne matayenka sai sun tabbatar kai makaryaci ne mutanen anguwanku da dangin uwarka da ubanka sai sun tabbatar makaryaci ne a kungiyarku sai an tabbatar kai makaryaci ne a kasa sai an tabbatar kai makaryaci ne dalar wanne ne bai tabbata akan kabiru gombe ba hatta matayensa da 'ya'yansa sun san kabiru kabiru gombe makaryaci ne wala alihi haka kadri wa mikidari al-azim